insha Allahu yau zan yi bayani ne akan alamomin sihiri. Kamar yadda aka sani sihiri ya rabu rabo daban-daban. Akwai sihirin da ake ce masa na tafriku ko, akwai na mardu, akwai gumut, duk akwai alamomin rabe-raben sihiri. To a cikin sihiri na rashin lafiya, akwai wasu alamomi da mutum zai gane an jefo masa sihiri ko an turo masa iska a jikinsa. mutum ya zama kullum baka da lafiya ka rasa me yake damunka ko kuma yanzu yanzu nan kana da lafiya nan da minti goma baka da lafiya to wannan alama ce da take nuna akwai sihiri a jikinka ka bincika ko kuma mutum ya kasance yana son kaɗaitaka ba ka son shiga cikin jama'a an hana ka shiga jama'a in kasuwa ce da ka je shagon gaban ka zai fara faɗuwa to wannan ma alama ce da take eh, nuna cewa mutum yana ɗauke da sihiri an yi bayani aka ce a cikin alamomin sihiri mutum ya zama kullum cikin bacci kake ba in dai ba a kwance kake kana bacci ba baka jin daɗi to wannan ma a alama ce da take nuna mutum yana ɗauke da sihiri a jikinsa daga cikin alamomin sihiri mutum ko mace ko namiji ya zama kana matuƙar son kaɗe kaɗe duk inda kiɗa ka ji kiɗa hankalinka gaba ɗaya za ka ji ya fita daga jikinka ko ya fita daga jikinki sai ka je wannan gurin to wannan ma alama ce da take nuna akwai sihiri na iska a jikinka ko kuma mutum ya kasance baya son ibada baka ƙaunar sallah baka ƙaunar karatun Qur'ani duk baka son duk inda ake karatun Qur'ani ji zakai yi Allah Allah kake yi a daina to wannan ma ka tuntuɓi kanka wato ina irin tsantsar rashin kunyan nan musamman ga mata ‘yan mata yarinya ta zama ba ta jin kunya gaya wa kowa magana to wannan alama ce da take nuna akwai iska kuma ta ture a jikinta daga cikin alamomin sihiri mutum haka nan ya dinga yanke jiki na faduwa kawai ka yanke jiki ka faɗi to wannan ce alama ce da take nuna akwai sihiri da aka turo ma iska da take tattara a jikinka haka nan mutumin da yake son zama cikin duhu a baka ƙaunar haske ka fi son ka zauna cikin duhu to wannan ma alama ce da take nuna mutum yana da sihiri ko kuma haka nan ka ringa jin sanyi kai ba baka da lafiya ba kai ba kawai haka nan ka ji sanyi jikinka yana rawa to wannan ma alama ce da take nuna mutum yana ɗauke da sihiri ko kuma irin mafarkan nan kai mafarki wani abu ya zo ya danne ka ka rasa yadda za ka yi wannan ma iska alama ce da take nuna akwai iskar da take bibiyar ka